na'am نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na allahu subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu yau muna ɗaya ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in shida, kuma alhamdulillahi da azumin farko na Ramadan a bakinmu muna roƙon allah ta'ala shi amsa mana wannan kusan shine tafsiri namu na goma a wannan masallaci na annur da ke nan wututu abuja ba na tara ba na goma a shekara goma nan allah ta'ala ya ba mu ikon yin tafsiri a kowane shekara ta shekarar da aka yi covid-19 an yi tafsirin sai dai ba mu da jama'a daga ni sai mai jan baki sai masu rekodin mu kaɗai ne haka muka zauna ba zan dace kamar mayu ba don ba mayun ba ne aka mu kadai muke zuwa wata ma ba ma kai mutum goma gaba ɗaya, duka masu harkar sauran duka sai a sallame su daga an shirya kayan sai a yi rekodin sai a tashi a tafi wata ran mu yi a masallaci wata ran mu yi a cikin ofis na makaranta to ala halin muna roƙon Allah ta'ala ya karbi dindin mu kurakure namu Allah ta'ala ya yafe mana ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu ya kai ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu muna roƙon Allah ta'ala shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gabanin fara karatu ina aiki da wannan dama na yi congratulating dinmu da kuma ba mu glad tidings wato yi mana bushara da zuwan wannan wata mai albarka manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance kana yubashshiru ashabahu bi qudumi shahri ramadan fiyayyen halitta yakan yi bushara ga sahabbansa wato yana irin ba su irin glad tidings wato taya su murna da kuma irin ba su labari mai daɗi daga watan ramadana ya halatto kamar yadda hadisi yake cewa ja'akum shaharun mubarakun sai ce wannan wata mai albarka din ya zo muku ya ce wata ne da a cikinsa ake buɗe kofofin aljanna ake kulla kofofin wuta ake wasu da shayatsin ake ɗaura shaidanu a cikin wannan wata din kuma sai mazan Allah ya ce dukkan wani wanda aka haramtawa alherin wannan wata to babu kokwanto ya rasa alheri duk wanda aka haramta masa alherin ramadana to yayi asara fihi tuftahu abwabul janna wa tughlaq abwabun niran wa sufidat ash faman hurima khair faqad hurim dukkan wanda aka haramta wa alherin watan to babu kokwanto yayi asara ya shiga ukunsa wannan hadisi iya cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal hadisi na dubu bakwai da da da arba'in ɗari ɗaya takwas. za ka sai ce duk wanda aka haramta masa alherin watan nan babu kokonto an haramta masa za ka ina mana bushara da isowan wata ramadan wata ne da yake yafi kowane wata a cikin watannin duniya daraja wata ne da Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani a cikinsa wata ne da a cikinsa akwai dare ɗaya wanda ya fi shekaru 83 da babu wannan dare a cikinsa wata ne da duk wanda ya azumce shi da neman lada da imani a wurin Allah an gafarta masa dukkan zunubansa wata ne da wanda ya kiyamun laili a cikinsa da imani da neman lada dukkan zunubansa Allah ta'ala ya gafarta masa wata ne a cikinsa wanda idan ka ciyar da mai azumi Allah yana baka ladan azuminka da kuma ladan azuminsa wata ne da a cikinsa a dukkan wuni da dare akwai sunaye da Allah yake sa a tara na jama'ar da da 'yan wuta ne yanzu an gafarta musu sun koma 'yan aljanna wata ne da a cikin wurinsa dukkan musulmin da ya addu'a yana da tabbacin Allah subhanahu wata'ala zai karba masa wannan ainihin addu'a da ya yi wata ne da a cikin ibada da kake yi yawun bakinka da ke hamami ya fi ainihin turaren almiski kanshi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wata ne da a cikinsa ake ɗaura dukkan shaidanu wata ne da a cikinsa shiga aljanna yake da sauƙi wata ne da a cikinsa shiga wuta yake da wahala wanda ka ga a cikin watan yana sabon Allah to shi ma aljani ne shaidani ne a cikin mutane wani albarka da mutum yake nema a wannan wata Allah ta'ala ya tara shi ninkin ba ninki jama'a mun samu watan ramadan na shekara 1446 da kuma da dama shekara mai zuwa babu tabbas bana mun gani amma amfani akwai 'yan uwanmu da dama da a wannan wurin ba sa tare da mu har a cikin suna akwai da muna karatu da su ba suna nan bana ba sa nan mu a cikinmu babu wanda ke da tabbacin shekara mai zuwa yana nan ba ka mu yi ƙoƙari a cikin wata ɗin mu kama bakinmu daga maganganun da bai dace ba hannayenmu daga sabon Allah idanmu daga kallon haramun mu shagalta da karatun Qur'ani da ciyarwa fi sabilillahi da yin qiyamul laili da taimakon mabukata gaida marayu ziyarar makabar taimako halartar wuraren tafsiri yin sallah a tsakiyar dare yin sallah a farkon dare tabbaton Allah su da mafi girman addu'o'i da kuma azkar da ake yi da kaskantar da kai da kyautata zuciya da yin niyya na neman Allah ta'ala ya dukan mu ba dan halin mu ba ya mana baiwa da shiga gidan aljanna Allah ramadan bare da su Allah ta'ala ya gafarta musu iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu ƴaƴanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ƴan uwanmu da abokananmu da suka riga mu gidan gaskiya yayinmu da kannanmu duka Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya Allah ɗaya daga cikin manya-manyan dattawanmu mutanen kirki haza huwa mana hasibuhum wallahu hasibuhum wala nuzaki alallahi ahada فضيلة الشيخ عبد الوهاب Imam الله إمام أهل السنة babu lafiya yana fama da jinya muna roƙon Allah ya bashi lafiya mu sa shi a cikin addu'o'in mu na alkhairi Allah ya bawa malan lafiya Allah ta'ala ya daga kafadun sa kuma ya albarkaci zuriyarsa haka dan uwa Dr. Kabiru Kabo Director Jeneral a wannan center shi ma iya fama da jinya watanni da ya bashi lafiya ya sa ta rubai ne alhaji baba kusa shi ma yana ta fama da jinya har yanzu Allah ta'ala ya ba ta jinya ko ta kuncin rayuwa ko wata bukata a wurin Allah muna roƙon dukkan bukatunmu Allah ta'ala ya biya mana kuma ya ɗora mu akan daidai yau shi ne darasi na farko a wata ramadan na hijira shekara ta dubu ɗaya da hudu da da arba'in hudu a bara mun ta nawa bana kan aya ta nawa za mu shi. na farko a wata mun tsaya a ali imrana ba na am wannan kai kowa ma zai gane ne ayar na'am to bari wani ya faɗa a aya nawa aka tsaya bara inda aka tsaya na'am 140 da 141 ina kofantan haka sai dai in ka kada na'am Eh, wasu yan uwa sun ce mun tsaya aya ta ɗari da arba'in da takwas za mu tashi a kan ta ɗari da arba'in da takwas kenan ƙaran makai ne alkali yanzu sun da harkan ƙur'ani ne wannan gidanku ne haka ne an bace kenan go za mu tashi a kan aya ta ɗari da arba'in da tara mun tsaya a kan ta ɗari da arba'in da nawa ɗari da arba'in da takwas haka ne ko gabanin fara karatu na injiniya ibrahim sila da takardu a wurin ina ga tambayoyi ne kuma da wuraren tafsiri akwai bukatar a karanta su a yau ko a bari sai an kara objetin ko kana ga a karanta saboda biya ya ce a karanta wuraren tafsiri to wannan tafsiri da muke yi duk da lelisin ba a kammala compiling ba yanzu ake kokarin hada shi a wuraren da suka dauki nan aka dauki nauyin tafsiri ne ya kawo list an samu wurare guda 46 zuwa yau da za a fara in an samu kari kuma kamar yadda aka saba za a ci gaba da updating list din insha Allah ta'ala a tafsiri na Isa Ali Ibrahim Fantamiko 1446 da sponsors din na. gaji ga arab ma zan saba maka ni dai na ce isa ali ibrahim bantani in dai kace maji daɗin daular usmaniya Allah shiga fata da zuwan ke daɗe arab ma kai honorable ne yanzu ko ya arab ma dan taba ka ko barka kana a dan kyale gago kana taba sai an samu gaba to ah, shi kenan an samu gaba za mu taba a ramma amma yanzu mu dan ɗaga masa kafa go a tafsiri na guda tara a Kano ne Alhaji Ibrahim Muhammad Gerawa GMB Gerawa Group of Companies ya ɗauki na farko radio Kano AM 729 KHZ daga 12 zuwa 1 na dare sai na biyu rediyo kano fm 89.3 daga sha biyu zuwa ɗaya na dare shi ma sai na uku freedom radio kano fm 99.5 daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sai na express radio kano fm 90.3 daga goma hantsi sai na biyar rahama radio kano fm 97.3 daga tara zuwa goma na dare sai na shida katsina speed radio am 92.1 phz daga biyu zuwa uku na rana sai na bakwai nta hausa star times daga tara zuwa goma na dare sai na takwas nta kano star times daga sha daya zuwa sha biyu na dare sai na tara jtv jigawa dstv daga goma zuwa karfe sha daya na dare allah ya biya shi da gidan aljanna sai na goma zuwa goma sha bakwai kuma alhaji ibrahim bagudu ya ɗauki nauyi na goma akwai eagle radio bauchi 93.6 daga tara zuwa goma na sai na sha ɗaya nts na kwato network center channel 7 tv daga shida zuwa bakwai na yamma na sha biyu daga nta birnin kebbi channel 93 tv daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sai na sha uku frcn radio nigeria kaduna am daga shida zuwa bakwai na yamma sai na sha hudu Virgin FM Abuja daga goma zuwa sha ɗaya na hantsi daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai na sha shida sha tara kuma alwalidain charitable foundation gombe wannan kuma mu'assafa ce da aka yi don mahaifi da mahaifiyata da suka rasu Allah ya ji kansu ya kai lada zuwa ga su Allah ya haɗa mu da nasu a gidan aljanna na goma sha takwas jewel radio fm gombe daga fuskoki zuwa takwas na hantsi sai na sha tara amana ya samu rediyo gwamnati daga goma zuwa sha ɗaya na hansi. sai na ashirin zuwa ashirin da ɗaya inda ɗauki nauyi architect muhammad ɗanladi shi ma wannan amini ne kuma abokin karatu na da on a jami'a ya ɗauki nauyin na sunna tv daga 11 zuwa 12 na dare da unity fm jos 93.3 daga tara zuwa goma na hantsi sai kuma na 22 professor muhammad bello abubakar shi ma wannan abokin karatu ne ya ɗauki na 22 africa tv 3 daga takwas zuwa tara na dare duka allah ya biya su da gidan aljanna alhaji habu mu'azu shi ma amini ne ya ɗauki na 23 progress video gombe fm 97.3 daga tara zuwa goma na dare allah ya biya da gidan aljanna sai alhaji abdul dola ya ɗauki nauyin na 24 shine fombina fm yola fm 101.5 daga goma zuwa sha ɗaya na hantsi sai kuma senator ahmad wadada aliyu sarkin yakin kefi ya ɗauki nauyin na ashirin da biyar wannan na tabbatar da aminin ba ne na kusa ya ɗauki nauyi na maloni fm 95.9 a kirki nasara wasta daga goma zuwa sha ɗaya na hantsi sai allaji shehu abubakar ya ɗauki nauyin na ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas wannan yayin kuma amini ne ya ɗauki nauyin nta bauchi channel 9 daga goma zuwa sha ɗaya na dare nta kaduna network center daga biyu zuwa uku na rana sai nta gombe channel 5 daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai kuma allaji inuwa foundation haɗeja ya ɗauki na 29 zuwa na 35 allah ya ji kansa ya gafarta masa ya biya shi da gidan aljanna shi allaji inuwa foundation allaji inuwa ɗin mamaci ne ya'yansa suka yi wannan foundation ɗin uba yake gare mu allah ya ji kansa na 29 zuwa na 35 akwai rahama tv kano daga bakwai zuwa takwas na dare jigawa talabijin na talatin daga goma zuwa sha ɗaya jigawa talabijin dutse kenan daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai na talatin da ke freedom radio dutse fm 99.9 daga uku zuwa hudu na yamma sai kuma na talatin da biyu Radio jigawa dutse ak 1026 daga takwas zuwa tara na dare sai sawaba fm radio hadeja na talatin da uku kenan daga goma zuwa sha ɗaya na hantsi na talatin da hudu muhasa fm kano 92.3 daga tara zuwa goma na dare sai na talatin da biyar fa'ida rediyo fm 105.3 malamadori daga tara zuwa goma na dare allah ya biya su da gidan aljanna duk wanda suke da gudumawa a ciki na talatin da shida talatin da bakwai ah, alhaji lawal shehu talhat ya dauki nauyi na 36 shine NTA Zaria daga tara zuwa goma na hantsi sai Queen FM Zaria daga biyar zuwa shida. Shi ne na 37 Allah jilawar Shehu alhar Allah ya biya da gidan aljanna ya kara rufa asiri ya jikan magabata sai Malam Sharif Foundation wannan foundation din da masu kula da shi sun dauki dauyi na 38 da 39 ok malam mala sharif ko? eh to ai na san shi inda haka ne shi ma wanmu ne kuma amini ne mana sharif foundation ya ɗauki nauyi na 38-39 brtv maiduguri tv station nitcomsat daga hudu zuwa biyar na yamma sai brtv radio fm daga 95.3 maiduguri daga tara zuwa goma na dare Allah ta'ala ya biya da gidan aljanna sai kuma Alhaji Hassan dan madamin Madaki Foundation sun ɗauki nauyin na arba'in shine rock radio fm 92.3 daga jalingo taraba sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana allah ya biya da gidan aljanna sai online media platforms akwai su akwai sunna tv official live streaming da za a rika yin sa a lokacin karatu akwai shafin da ke bin suna na an rubuta shi a professor isa alifantami live streaming akwai a facebook akwai a youtube akwai a tiktok page masu su yin hidima din duka da isar da sakonnin ga al'umma da kuma ɗaukar lokacin su zo don su yi rekodin su isar Allah ya biya su da gidan aljanna duka na ashirin da na arba'in da wannan na arba'in da ɗaya zuwa na arba'in da uku sai iMedia TV live streaming Facebook and YouTube page na iMedia Allah ya biya da gidan aljanna akwai ICICE Annur Masjid TV live streaming shi ma Allah ya biya da gidan aljanna duka masu hidima a kai ta kowane bangare Allah ya biya da gidan aljanna na 46 marhaba marhaba FM radio a Ghana daga hudu zuwa biyar na yamma sai Alhaji Ahmad Adihama ya dauki nauyin Jalla Radio Kano FM 98.1 daga 12 da na dare zuwa karfe ɗaya shi ma amini ne aboki Allah ya biya da gidan aljanna su waɗannan su ne guda 46 an samu na 47 citizen fm abuja radio shi ma live ne daily shi ne na 47 duk wanda suke da hidima ta wannan dabiya da dukiyarsu ko da ƙarfinsu ko da su, ko da ba da shawari don a yi da sako din duka Allah ya musu tarayya a gidan aljanna da mu gaba daya aikin da muke Allah ya karba da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana akwai tabbiri ko to sai ka tashi ka karanta ko insha Allah ka tashi ka tsaya kowa ya ganka kai malam a cikin taron nan akwai gwamnan katsina wadda ya ya zauna kusa da malam zai ce yana so zuwa kada kuma ya mutane yake so ya rinka zama malam dukka umar radda muna maraba da zuwan ga ai kai ba bako bane a nan bara a nan na faɗa cewa mun zauna da shi a jami'a lokacin graduate aji yana gabana amma dai mun yi zamani ɗaya a makaranta yana agri economics ina computer science so don haka sabo ne ba ne yanzu ba maganar da nake a wannan da nake faɗa akalla shekara kamar talatin da suka wuce kenan nake magana to ba za mu takura ɗin ba amma dai da ka zo kusa ɗin insha Allah ta'ala da yafir sai babu laifi ba kuma kai kaɗai ba hatta abokanan karatu mun ka a kwanda za ka daga ganin su a nan gaba A akwai na san professor suleiman muhammad chief kuma abokin karatun ka da shi ma yana nan a nan wurin sai bi suna duka dai ka tuna suna nan da su ake karatu to ala ayi halin ai tun da majalisin nawa ne ai abokanai na da abokanan karatu na dace su ma ai mun a girmama su so ko a wannan babin kada aka tsaya a nan wurin dole ko da bana nan sai an maka kara kamar da ake wa sauran kara eh insha Allah ta'ala ah. eh. malam diko ta amince to kawai Allah ya kai mu gobe wa ya ce sai gobe to babu takurawa eh insha Allah kuma kullum ana maraba da zuwan ka har ga Allah tun muna ɗalibai a jami'a muka yi darasin bulugul maram da nake a masallaci karatun da shi ake tun a lokacin shekara talatin da suka wuce da shi ake yi ba wai sai a yanzu ba tun a lokacin haka ake karatun da shi a su ala ayi halin da aka ba wai a nan annur aka fara ba daman tun tare kala ne shi yasa mulkin sa katsina muna ji namu ne saboda in yayi abun kirki namu ne in yayi kuskure namu ne so ala'ayi halin da muna ga abubuwa na alkhairin kullum ba dare babu rana muna fatan Allah ya ci gaba da tallata masa da kuma tallafa masa da kuma yi masa jagoranci a cikin dukkan harkoki na mulki din Allah ya sa ya zama hujja ne gare shi ba hujja a kansa ba challenges na insecurity da muke fama da su a katsina zamfara kaduna sokoto Kebbi, Borno da makamantansu Allah ya nuna mana ƙarshen su wanda suke da kayar baya Allah ya shirye su idan ba masu shiryewa ne Allah ya takaita bala'in ya kare a kansu mu kuma Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu jarrabawa na kuncin rayuwa da muke ciki a ƙasar nan musamman waɗannan kwanaki na ramadana Allah ya sauwaka wa kowa da kowa waɗanda suke da wadata a cikin mu da shugabanni da ƴan kasuwa da allazai da mawadata Allah ya ba mu ikon taimaka wanda bai da shi waɗanda za su taimaka Allah ya karba a matsayin ibada malai bayan sai a karanta tambaya ɗaya ko biyu ko sai mu shiga karatu don kada mu cinye lokacin ko malam kafin mu kusa kai tsaye ga tambayoyi akwai lambar da muka ware don tambayoyin ramadana kawai kuma na annur ah, amma ba a hannuna take ba kwamitin tambayoyi su suke lura da wannan lambar don haka in za ka rubuta tambaya za ka rubuta ne ta whatsapp kawai ka turo insha Allah ku tambayar da ma'ana kuma ba a maimaita ta a da ya gabata a karanta ka ban dama yi magana to kana zan yi aiki da daman na wayar da kan mutane Kau da dama sukan ce a wai sun tura min sako a waya ban amsa musu ba na farko tukunna ina kake da tabbaci in kai sako waya ta ce ni dai layin da na san an yi rijista da sunana a duniya sunana abin da nake tunawa kwaya ɗaya ne da duniya kuma mtn ne shi ne wanda aka da sunana kuma ya fi shekara goma sha biyar a hannuna akwai wasu layuka da aka yi rijista da foundation akwai alwalidain charitable foundation akan laitayar akwai ni nake kula da foundation amma ba ni ne mai namban ba a foundation na suna na akwai telephone numbers da ake samu ko a jikin letterhead ko wani abu ba a hannuna yake ba ofis dinmu na consultancy services da ake yi akwai telephone number ba a hannuna suke ba so sau da dama wani zai ɗauki telefon ba akan ko ne tahir ko wani ya bashi bai sani ba sai ɗauka na wani wata ran kana iya yi wa ya zama ka kira haɗa ne da kai a wayan mu yi magana wanda yake kusa ko ka kira ya ɗauka ya miko mini ko kuma sanadi ya sa wai tana kusa ne a kira ban san nawa ban daga yana iya yi wa. amma asalin layi na a duniya da aka yi rajista da suna na kwaya ɗaya ne mun fahimta da kyau to za ka in ka samu wani layi in dai ba ni na baka ba to kar ka zarge ni akan ka kira ban dauka ba don me yiwa ba ina nake ba a layukan nan da na kira akwai wanda ban taɓa magana da shi ba ko sau ɗaya a duniya amma waɗanda suke rike da shi din watakila wakilanmu ne akan foundation ko a ofis ko abin da ya kama da haka so su kuma duk abin da suka gani in bai shafi abin da aka yi don shi ba sa amsawa in na foundation ne na alwalidain ka shigo abin da bai shafi foundation mu asasa ba mai hada su da shi in ofis ne na neman kuɗi tun da mu ɗan kasuwa ne sun suka ga abin da bai da alaƙa da wannan ya shafe su ne ya shafe su za ka in kana nema ka neme ni kai tsaye ka ce malam dan nan ban ka gani kuma duk da haka a mana uzuri a waya na in na kunna waya lokacin za ka ga sun shigo da yawa duk kokarin ka za ka iya flying din su saboda yawan su amma dai ina da ɗabi'ar ko private number aka kira a layin da na sanna wani na ba mutum ko private number ne ni ba na kariya ina dagawa dan wanda ya yaudar suka ne ka ɗauka shi a wai private number ne mu private da wurin mun sai da za mu san waye ya kira kai ne a wurin ka private amma duk inda ka ɓoye number a duniya ka kira in ka faɗa abin da ya dace a gano ka matukar ba cikin babar ka ka koma muka maka kara ba wallahi za mu tono ka eh yan dagaji ne a ICT za su ce mu kan an kira mu da private mun shiga uku a'a mu ba mu shiga ba inda Allah ya ce da mu a nan muke an gane wannan da kyau ko so a yi haƙuri a kan telefon yanzu wani da a daidai karatu da muke yana kira a waya ina shigowa na ji waya tana ringin sai na cire aljihu kuna kalo sai na kashe ta zai yi ina karatu na amsa masa ba zai yi ba so a rika kuma fahimta cewa mutane harkokin suna bambanta a ramadana muna da harkoki yawa da muke yanzu mun zo karatu na gobe da safe ina da lecture insha Allah masu sha'awan bi online za su iya yi fola a deyola ramadan series zan yi lecture a wurin kuma baya ga haka akwai tarawihi in an shiga nan gaba akwai tahajjud bayan nan kuma akwai harkoki na ofis na neman abinci da makamantansu to a yi haƙuri yadda ake zuwa a nemi abinci mu ma muna fita neman abinci mun gode wa Allah kuma Allah yana ba mu so ba kullum lokacin ne kawai aikin mu shine magana da waya ba eh akwai lokacin waya akwai lokacin tafsiri akwai lokacin tarawihi akwai lokacin iyalai akwai lokacin tilawar qur'ani akwai lokacin neman da'ami wato ita ce wanda za a rubuto tambaya ta wasu zan karanta sau biyu ɗaya da hausa ɗaya da turanci a sifili takwas ɗaya biyar tara biyu sifili biyu ɗaya biyu shida. Sifili fa larabci ne babu babu shi ne hausa. Sai 081 59202126 tambayoyi masu ma'ana insha Allah za a karanta In kawo ka mara ma'ana sai ku sai ku ji karantawa ai ko na'am na'am malam da tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam yake cewa Allah ya gafarta wa iyayen malam da na alaramma kuma da dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya yake cewa Allah ya saka wa malam da ana ramma da alkhairi ya kuma hada mu a gidan aljanna gaba daya yake cewa tambaya ta ita ce ta yaya ake hada sauru a sallah malam domin abin da na lura a masallacin harami ba sa mata kansu kamar yadda muke matsa kanmu a Najeriya har ya kasance wasu masallatan namu ba ka iya zaman sallah cikin natsuwa saboda matsin sau a shan ruwa lafiya to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu addu'a da bai tambaya ya kamar yadda aka karanta ga iyayenmu da na'aran ma Allah ya amsa mana zikan iyayenmu Allah ta'ala ya gafarta musu kuma iyayenku da suka rasu Allah ya gafarta musu rayayyu kuma Allah ya raba ku da su lafiya ah, his excellency abokin karatu na malam duk kwaratsan mahaifiyarsa ma babu lafiya da Allah mu mata addu'a Allah ya bata lafiya mahaifiyarsa kuma uwa gare mu gaba daya Allah ya bada lafiya Allah ya sa jinya ya zama kafaran zunubai ne Allah ya daga kafadunta dukkan wani wanda iyaye ba lafiya su ma Allah ta'ala ya ba su lafiya a tambayar da na fahimta shine akan hada sahu iyaye za a yi sahu sannan kuma a sauriya ya ga ana buɗe sahu ba a hada kafa amma anan kuma ana yi har amma matsi juna gaba daya ibn usaimin rahmatullahi alaihi a cikin mashhurin littafin sana a sharful mumti ala zadul mustaqni a volume na uku shafi na shida zuwa shafi na bakwai yana cewa fa inna taswiyata sufuf lalle daidaita sahu wajibi ne daidaita sahu wajibi ne har yace fa innal jama'ata lalle su mutane asimuna bi tarkihi idan ba su daidaita taho ba a wurin Allah suna zama masu zunubi a sallah idan suka yi tsawo bai daidaita ba suna zama masu zunubi in mun duba sharhul mumti nasa mujalladi na uku shafi na shida zuwa na bakwai fadilatu sheikh muhammad bin salih bin muhammad bin sulaiman bin abdurrahman bin usman bin abdullahi bin abdurrahman bin ahmad bin muqbil al-usaimin al at-tamimi rahmatullahi alai Ya ce haɗuwan sahu wajibi ne akwai takaici yadda mutum zai je aikin haji ko umra ko ziyara ya ga in yi haɗa sahu da mutane farare suna janya kafarsu wani ma sai ka in ba a yi sa ba sai ka muzanta marza doka kamar yana kyamar ka ne bil hakika haɗa sahu da daidaituwansa wajibi ne ibn usaymin rahimahullah kafa hujja na cewa wajibi ne da hadisai na fiyayyen halitta sallallahu da yawa daga ci akwai hadisi na Anas bin Malik radiyallahu an da manzon Allah tsira da aminci sabbar da gare cewa sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami salah wannan hadisi ya zo a Bukhari a hadisi na 690 ya zo a Sahih Muslim a hadisi na 433 cewa ku daidaita sahu domin daidaituwan sahu yana daga cikin sallah idan ba a daidaita sahu ba to sallah ba ta cika ba idan muka duba a musulun hadisi na ok wanda ma yake bayan wannan zai zama 432 cewa yi ala takhtalifu fa takhtalifu qulubukum kar ku saba sahu don in ba ku daidaita kafafuwanku ba to za a jarrabe ku da zukatanku ma za su saba Shi ne sai kaga mutane a safu ɗaya suna sallah amma alƙiblar su ba ɗaya ba zuciya su daban wani na gaba da wane wani na asara da wane wani na ƙiyayya da wane abin da ya kai ya raba al'umma da wanda bai kai duka sai raba al'umma abin da ya kai ayi musu da wanda bai kai ba sai ayi sai al'umma ta tarwatse saboda me saboda idan masallata ba sa haɗa safu yadda ya dace wannan rabuwar safun yana raba zukatansu shine irin halin da muke ciki yanzu a Najeriya da sauran kafashe kowane abu aka kawo sai kaga muna ta sabawa da juna ana ƙin maganganu ana cin mutuncin juna ana yi wa juna ƙazafi ko fatawa aka yi wani tana ya naɗa tarko yana jira daga an yi sai dirka a kai ba haka aka koma ba menene alkhairi da ke cikin wannan har ma saboda saɓanin zukatan ne ba a tunanin wai akwai wani abu da za mu ɗauki matsaya ta mu ɗaya a matsayin al'umma yau ko shugabanmu na musulman duk najeriya ne shine mai alfarma alhaji dr muhammad sa'ad abubakar isaac yau idan ya ce aika zaune zai ce shi ba zai yi ba kuma mun amince shi ne shugaban musulmai a najeriya amma ya faɗa wani zai musu saboda me saboda duk sharrin saba saho na kawo wannan inda za mu rika daidaita saho wallahi labi la ilaha illa huwa sunna gaskiya ne in mun saba sahu zukatan za su saba in mun daidaita Allah zai takaita wannan sabanin zukatan sunnar Allah gaskiya ce su da haka mu tsaya mu tabbatar da duk inda za mu yi sallah an haɗa sahu kuma sahu ba karamar yar yatsa ake haɗa ba duka ƙasar ake so ta rika haɗuwa sai dai wanda ke da uzuri na shekaru ko yarinta ko rashin lafiya ba zai iya ba wannan an bashi uzuri ko a zaune sallah ba ne laifi bane ko a kwance sallah ba laifi ba ne shi sa akan ba da uzuri ga wanda ba su iya yi har masallatai su zo da kujera su zauna su bi sallah ga a wannan halin haɗa kasan yana da wahala amma matuƙar ba haka ba to wajibi ne mu yi ƙoƙari mu tabbatar da a duk inda za a yi sallah mun haɗa kafuwan mu daga farkon kafa zuwa ƙarshe wannan zai taimaka sai ga mu su masu haɗu wannan kuma zai taimaka saɓani da gaba da kiyayya da hasada tsakanin al'umma sai ya ragu Allah ta'ala ya takaita waɗannan cututtuka a zukatanmu Allah ya haɗa zukatanmu a kan gaskiya ya kuma nisantar da mu daga rarrabuwan zukata wallahu ta'ala a'lam amin na malam ya tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ce da fatan an fara azumi a Najeriya lafiya. Amin. Ce malam ina karatun PhD a South Korea kuma ba za mu fara azumi gobe ba za mu fara azumi yau ba sai gobe Sunday. Amma Saudi Arabia da Najeriya yau suka fara azumi. To malam ina so na tafi wato wato Saudi Arabia a last 10 na Ramadana. idan suka yi azumi ashirin da tara yaya azumi na zai kasance saboda ni ashirin da takwas ne da kuma sallah na please malam a ruwa lafiya allah ya kiyaye malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu idan na fahimci tambayar sa daidai da injiniya ya karanta yanzu shine cewa yana south korea ba su fara azumi yau asabar ba za su fara azumi lahadi gobe insha Allah ta'ala sha'aban kenan maybe ya cika talatin a wurinsu amma kuma zai fara azumi a south korea zai tafi kuma raye hajji ya yi sallah a can saudiya kuma sun riga sun riga sun fara azumi yau kamar yadda mu muka fara a najeriya yaya azuminsa zai kasance yayi sallar za ta kasance ko a amma wata tambaya ne kama da haka online ina ga daga japan ne ina zato Ah, wannan daga japan ne saboda kasashen can da dama ba su fara azaba irin south korea north korea japan australia new zealand a wata riwaya da malaysia ba su fara ba da masu suna can karshe ne ta gabar so da yawansu ba su fara ba ta waɗannan wuraren su thailand duka ah, akwai manyan fatawoyi da malamai suka duka dai ma'anar ɗaya ne akwai almasuwa alfikihiyya a volum na 28 shafi na 73 da kuma lajinatu da'ima lil buhusin ilmiya da ke kasar saudi arabia su ma sun amsa fatawa din a volum na goma a nan ba shafi na 102 cewa za ka fara azumi ne da kasar da kake a can gobe kenan za ka tashi da azumi sannan kuma za ka yi sallah ne da ranar da saudi arabia za ta yi sallah azuminka shine kirgen inda kake south korea a yanzu haka ba za ka fara a asabar da saudi ba za ka fara ranar lahadi ne da south korea amma in ka je saudiya kuma to ran da za ku yi sallah ranar za ka yi sallah ba ran da south korea za su yi sallah ba dogaro akan wanda suka ce daman matsala akan jinjirin wata an dade ana tambaya qur'ani ma yace yas'alunaka anil ka qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kamar da yake bakara aya ta ɗari da tamanin 189 cewa daman tambaya akan wata qur'ani ma an yi ta tambaya yana sauka qur'ani ya amsa fiye yan halitta ya amsa kuma so ƙara kafa hujja da hadisin Quraib na Ummul Fadl wanda ya je wajen Muawiya inda aka samu sabanin ganin wata tsakanin kuma kasar siriya a wancan lokacin da kuma sun kafa hujja na cewa haka za ka yi azumi ɗin da kuma yin sallah dogaro da hadisi na bukhari da ke cewa sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi hadisin yana cikin aljami a sahi na imamu bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da ɗaya cewa ku fara azumi ranar da aka shi aka ganshi a ina a garin da kuke ku ajiye azumi ku yi sallah eh, ranar da aka gan shi wani gani na garin da kuke so yana magana a kan garin da kake ka bin ganin wannan gari din kuma ke sa qur'ani ke cewa fa man shahida minkum ash-shahara falyasum wani bangaren aya ta 185 a bakara wanda ya shaida ko yayi a wannan lissafi kuma abin da zan kara shine zaka dauki azumi ran lahadi daga south korea ko duk kasar da kake amma sai ka killa a saudiya ran da aka yi to kaddara kuma saudiya sun dauki kai ka dauki azumi ranar lahadi saudiya sun dauka asabar ran da aka yi sallah a saudiya sai zama kai azumin ka 28 ne su kuma saudiya sun yi 29 yayi za ka yi ran sallah malamai suka ce za ka ajiye wannan azumi kai sallah da su bayan kwanakin sallah sai ka rama azumi guda ɗaya me dalili saboda a musulunci babu wata mai 28 days babu da wata mai da takwas. a gregorian akwai february wani lokaci 28 ne amma a musulunci babu a musulunci dukkan wata mafi kankantan kwanaki 29 mafiya yawa 30 ba mu da wata mai 31 days a musulunci in akwai mun fahimta da kyau to kaddara kuma south korea a saudiya da kaje can so su suka yi talatin azumi talatin mafu sai suka yi azumi talatin don haka kai ya zama nawa kai ashirin da tara to anan babu ramu ko azumi ɗaya a kanka saboda akwai wata mai 29 days so tun da saudiya sun ajiye a 30 days kai kuma ka riga ka yi 29 to anan ba sai ka rama ɗaya ba so kaddara kuma south korea sun ɗauki azumi juma'a inda kake saudiya sai aka dauka asabar sai kuma ka tafi saudiya din sai ya zama da kaje saudiya sai ya zama suran da suke azumi ashirin da tara kai talatin ne to dole ka kuma yi azumi talatin din ko da ku su 29 ne in suka yi ajiye suka yi sallah a ranar a cikin tara washe gari ɗaya ga shawwal kai ma sai ka sallah da su to kaddara ba a ga wata ba sai wata ya cika sana talatin a saudiya kai kuma ranar azumin ka nawa ne talatin da ɗaya to ba za ka aji azumin sai ka yi talatin da ɗaya ko da ka wuce ba za ka ajiye ba saboda mai saboda hukuncin saudi ne ke aiki yanzu a kan ko talatin da ɗaya ne sai ka yi shi a haka as long as suna azumin babu dama ka ce to ai mu a ƙasar mu an kammala a'a wancan hukuncin ne yake aiki a kanka mafu tsayi kuma ɗaya ne da kamar shan ruwa ya kula saudiya suna riga mu shan ruwa kamar da awa biyu idan ka tashi kan jirgi a nan wurin a cikin jirgi sai ka dauki azumi kai suhur a Abuja sai jirgi tashi da karfe goma na hantsi sai kai ka Saudiya sai ka isa kaman karfe ukun Najeriya a Saudiya karfe biyar ne to idan ka sha ruwa ba za ka ji ba shan ruwan Najeriya ba za ka buɗe baki da ƙasar Saudi Arabia ne duk da za su riga Najeriya inda kai suhur din mai shan ruwa yanzu hukuncin kuma haka ne in kana dawowa kai su for a saudiya sai ka taho najeriya lokacin da ka iso najeriya karfe biyar na yamma ne a saudiya bakwai ne na yamma an riga an sha ruwa to ba za ka sha ruwa da saudiya ba za ka sha ruwa da me da najeriya ne sai ka jira lokacin mu mafhum sai waɗannan su ne hukunce hukuncin a dangane ina fata an fahimta da kyau to wallahu ta'ala alam aran ma dan sai mu dawo dan an ce za mu tashi akan aya ta 149 a tafsiri na farko bakar shekara ta dubu ɗaya da mai kudu da arba'in da shida insha Allah daga nan masallacin annur Allah ya mana jagoranci bisa Qur'ani ya ce mu gobe kiyama bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه يا أيها الذين آمنوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار الظالمين تطيعوا الذين كفروا يردوكم على Aya ta خاسرين آل إمران آية 149 Allah ya ce, “Ya ayyuhan labina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani, in tuti'un labina kafaru, idan za ku yi biyayya zuwa ga jama'ar da suka kafurka, ya ruddukum za su mai da ku, ala a akan dugaduganku, koma ina kan kalibu sai ku juya khasirina kuna masu asara kuna masu shiga uku Allah ya kare mu daga shiga uku manya-manyan malaman tafsirin ƙur'ani irin imam ibn kafir alaihi rahmatullah a cikin tafsirin al-ƙur'anul karim ya yi magana akan cewa Allah ta'ala yana jan kunnen muminai ne akan rike waɗanda suka kafurce masa a matsayin su ne jama'ar da abin da suka fada ake musu biyayya a kai sahabi ali ibn abi talib radiyallahu anhu ce Allah ya saukar da wannan aya ne don ya ja kunnan musulmai muminai da suke yadda da munafukai har su raba su da addininsu. don munafukai su ne jama'ar da ke bayyana musulunci a fili amma a zuciyarsu sun ɓoye kafurci ne a cike. babban malamin tafsiri imamul mufassirin abu ja'afar <coughs> Muhammad bin Jarir at-Tabari rahmatullahi ta'ala yace Allah ta'ala ya saukar da ayar ne akan ainihin al-kafirun min al-yahudi wan nasara wal munafiqin haka ta kulli hatta wadanda suke ahlul kitabi suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amince da musulmi ya zauna lafiya da wanda ba musulmi ba ya masa adalci ya rike amanarsa in bai da lafiya ya taimake shi in yana neman abinci ya bashi abincin da zai ci ya'yansa na neman kuɗin makarantar waye ko ne ko ya taimaka musu duk wannan ya halatta a musulunci ka taimaki wanda ba kai ba in kai shugaba ne wajibi ne ka masa adalci ka rike amanarsa kada ka zalunce shi amma wannan ko ba iya nufin cewa ka karbi addininsa ka bar naka bane Allah ya ba wa kowa dama ya rike addininsa, ya rike addinin da ka yarda da shi, amma karka ku so abun koyanka a rayuwa shine wanda bai dada da addinin ka ba shine role model ɗinka ko shine mentor ka a yanzu yadda ya sa kaya haka zaka saka yadda yake magana haka zaka yi yadda yake sha haka zaka sha yadda yake ci da hannun hagu haka zaka ci hannun hagu yadda yake aski a kan haka zaka rika yi irin yadda matasan mu suke a yanzu ya zama role model ko mentor ɗinsu jama'ar da basu amince da kaɗaituwar Allah subhanahu ba ne. fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan irin wannan halaye din ne Allah ta'ala yake jan hankalin mu matasan a yau akwai da suke canja sunayensu su wasu su koma sunan mawaka wasu yan rawa wasu sunayen ƴan kwallo wani yan sunansa Messi wani sunansa Ronaldo wani sunansa Neymar ba haka ake yi ba sunan ma ana canjawa wani kuma rigar ma kasu yake sawa in ya zo sahu sai ya gan shi a safon sallah kuma a gabanka amma bayan su ne ne a rigar in ka dago a ruku sai ka ganne su kana rabbana wa lakal hamdu sai ya ganne su a gabanka haka Allah ya jarabe mu da matasanmu. don haka ya halatta mu zauna lafiya da kowa mu taimaki kowa na abinci na makaranta na kyautata mu'amala amma karka kuskura a raba ka da addininka duk duniya babu abin da ya kai addinin ka muhimmanci gare ka da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani ya dinnan ana cewa harafin da. duk inda qur'ani aka ce ya ayyuha ko ya ayyuhal ladina amanu ko kul ya ayyuhal kafirun ya din ana nufin kaiwa na kallo nan ne dawo da hankalinka nan bitanbih ne harfin nida ne wato harafin kira ne amma ana so a nabbahar hadda kai a tunatar da kai shi yasa ibnu mas'ud radiyallahu anhu ke cewa duk inda mai imani yake karanta qur'ani ko ake karantawa sai ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuke imani in dai da imanin gaskiya a zuciyarsa duk abin da yake bai daina sai ya kai kunnan gudun ya ji yace in ma khairun fatu wa imma sharrun fatunha duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in abinci kake ci zaka daga loma sai ka dan dakata in magana kake sai kaji ana kanta ka dan tsaya ka ji dan wani da kai Allah yake magana ko me kake dakata ka dan ji me Allah zai gaya maka in ka san ayar ana tunatar da kai in ba sani ba to ka ji sakon ba ka fahimta ba sai ka tambaya naji an ce ya ayyuhal ladina amanu in tusiu me ake nufi da wannan ne babu wani ya ayyuhal ladina amanu a qur'ani face umarni ne ko hani ko umarni da hani dukkan ya ayyuhal ladina amanu a ƙorani haka suka zo su ya ayyuhal ladina amanu guda nawa ne a qur'ani banda na'am guda muna da guda 89 a ƙorani ya ayyuhal ladina amanu su 89 ne a ƙorani shi yasa dukkanin suka ka san su na umurni ka bi na hani ka hannu don dukkan Allah ya ce ya ayyukan da zira manu da kai yake yi ko kuma ba fa Allah ba ko cikin garin ku ne in dai kana da ladabi ya ce maka ya Muhammadu da kansa bai ce ba fadi ya kira ka ba sai juya ya ce ya Muhammad ai wallahi za ka ji kin gara dan kara mai martaba Allah ya ce mutum haka bane yanzu duk yadda aran ba yake gwani a Qur'ani kuma honorable mai girma mai daraja ta daya idan yau sarkin zazzau ya ce a ah, ran magwani abdullahi abu zariya za ka yi a gagara da ana taimaki mai martaba ba haka ake ba Zan sarki ya daɗe ai haka ake yi ko ina nan yanzu mai alfarma sarki musulmi ce ya isa mai zan ce alfarma ya daɗe ina zaune sarkin gobe ya ce ya isa mai zan ce Allah ya taimaki mai martaba ai ko a duniya muna girmama iyayenmu sarakuna to bare fa wannan fa ba wai sarkin duniya bane sarkin sarakuna ne Allah kuma shi da kansa ya kira ka yace ya ayyuhal ladina amanu ko bai maka kira irin na ɗan tasha ba fa bai ce ya kai garba ko ya kai dan ladi ba sai yace ya ku jama'a masu imani a duk wani title a wanda ya kai wannan babu shi ya ayyuhal ladina amanu su 89 ne a Qur'ani guda 88 dukkaninsu sun zo a farkon aya ne aya ɗaya ce ta zo a tsakiyar aya wacce ta zo a tsakiyar aya shine inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi rabin aya sai rabin ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima cikin azab aya ta nawa aya ta 56 ita kadai ce a tsakiyar aya bayan ita duk wata ya ayyuhal ladina amanu a farkon aya ne ina maka wasiya in zaka iya karanta qur'ani a ramadana daga farko ka sauke ka ɗauki littafi a gefe da alƙalami duk inda ka samu ya ayu halabi na amanu ka tsaya ka rubuta na umarni shafinsa daban na hani ɓangarensa daban wanda ta umarni da hani shafinsa daban sai ka yi wa kanka hisabi yadda na umar bin al-khattab ya faɗa cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm babban sahabi abdullahi ainihin umar bin al-khattab wanda idan shedan ya ganshi yana guduwa yace ku yi wa kanku hisabi a duniya tun gabanin ku je lahira a muku duk wanda ke wa kansa hisabi a duniya yana auna inda ya dace ya gode wa Allah inda ya kuskure ya gyara yace in ya je lahira hisabi na masa sauki kamar kai ne kai tsaraba daga Saudi aikin haji in kana masauki an ce jaka da aka baka 40 kg sai ka nemo skeli sai ka auna sai ka ga 38 kg ne ko ma ka 45 sai ka rage guda biyar din nan sai ka ba wani ko jaka ta barci duk rike masa in ba haka ba ka duba abin da yake muhimmanci sai ka cire amma idan ka ci ko jakar ka zo airport ba gwada ta a masauki ba a fargaba kake to shi ne hatsarin mu da lahira ba ma auna aikinmu a duniya kana zuwa ka ɗaura sai a ga 45 sai a ce ɗauke ka ko gefe ka rage gabanin ka kammala kowa ya auna an kulla gate jirgi ya tafi ya barka wato ko a duniya ka zo airport da jaka kula da baka auna a masauki ba kana cikin tashin hankali balle mu je lahira mun shekara arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in ko tamanin ko tasa'in ka je wajen Allah ba ka taɓa wa kanka hisabi ba a buɗe ka tun kana shekara arba'in da biyar a duniya shekara sha biyar a duniya har shekara tasa'in shekara ɗaya saba'in da biyar kana aiki ba ka taɓa wa kanka hisabi ba ai ka san aiki ya jika a wurin So mu riƙe wa kanmu hisabi ka ware duk ya yi ladina amanu Allah ka riƙa auna da aikinka in ka dace sai ka ce alhamdulillahi inda ka ga ba ka bi to ka gyara in ka auna sai ka guda 89 nan nawa yi nawa ne ba ka yi sai ka dage ka yi ta gyarawa ƙarshen ramadana ka zo ka duba nawa ka gyara a ramadana musamman an ɗauki shaidanu yanzu ko cikin sauƙi sai ka ka gyara su shekara mai zuwa ma sai ka sake maimaita ka gani in kana ci gaba umur biyayya na karuwa na hani kana nisanta sai ka gode wa Allah amma babu jarraba wanda ya wuce ka je gaba ga Allah ya ayu hallazi da amanu 89 baka taba wani ɗaya da aikinka ba sai ka je filin kiyama a saka skelin a ce to zuwa auna maka hmm, hmm. Allah shi samu wanye lafiya so sai mu dage da wannan Allah shi jikan iyayenmu da mu don haka ya ayu hallazi na amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani in tsiku kalmar in din nan shartiya ne tsiku menene shine fi'il shart amma tun da fi'il shart ne labudda an yakuna majzuman aina aljazm jazmin ne goge nunun wa aina fa'iluhu wawun ɗin din ce fa'ila in tuti wawun ɗin saboda yashin af'alul khamsa so wawun ɗin din ce a matsayin fa'ila din don haka in shartiyya ne shi ne fi'ilu shart wa fa'iluhu shi ne wannan wawun alamatul jazminsa kuma shi ne hazfin nun sannan kuma ina jawabu shar yaruddukum shi ma ne kaga shi ma nunin din aka goge a matsayin jazimin sannan fa'ilinsa kuma shi ma shine wawu ka yi ayyuhal Lalina? amanu ya ku jama'a da yi imani in tuɗi'u in kun yi biyayya ga wa A Lalina kafar wanda suka kafar wa Allah wanda suka kafirce Allah musamman wanda kuke rayuwa da su wani bangare na al-yahudu wanda sara arama za ka yi ba mu aya ɗaya ko biyu a Kur'ani za su taimaka muku yanzu wannan a fili misali ko da guda ɗaya haka ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba ya'uddukum ba'da imanikum kafirin jazakumullahu khaira wannan cikin suratu ali imranin aya ta ɗari kenan ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba kaga fariqan minal ladina utul kitaba sune alladina kafaru din wani bangare na waɗanda aka ba wa littafi al-yahudu wan nasara amma sai Allah ya ce wani bangare a cikin su amma kuma akwai wani ɓangare a cikinsu su wanda suka yi imani da Allah shi yasa bai ce dukkan ba sai ce wani bangare na su a rama zaka yi mu misalin aya ɗaya a Qur'ani da ke bayyana wasu daga cikinsu sun yi imani laisu sawa'a min ahli kitabin ummatun qad wannan ma zai zama cikin ali imrana kenan ko aya ta nawa 113 ne ba sha ne ba usta zai zama da 13 ne don haka kaga anan sai Allah ya ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'ima a cikin su akwai wadanda suke tsayayyu suke bin gaskiya a zamanin sahabbai akwai kamar Abdullahi ibn Salam akwai kamar Salman farisi akwai Najashi fa inna fiha malikun adil ya ce in tuzi'u ashe ba ba ne. a cikinsu akwai waɗanda kuma Allah ya ce ummatun qa'ima ne al'umma ne tsayayyu sun ji gaskiya kuma suna aiki da gaskiya da don haka amma in kuka musu biyayya waɗanda ba su bin gaskiya dan Allah ya ce yaruddukum za su sa ku yi ridda shine ku bar musulunci ala aqabikum ala aqabikum jam'i ne na aqib aqib kuma shine dunduniya jam'u taksir sai a ce ala a shi ne jam'u taksir za ku koma a akan ku wannan kuma na daga cikin muhimman darasi Shi ne hanyar da ake lalata tarbiyyar mu yanzu ba kama abin da kai online youtube a stations da dama da yara ke bi online kisa idan ka saya wa 'ya'yanka facilities da ya shafi ipad ne tablet ne smartphone ne matukar hankalinsu bai ke su gane halal da haram ba ka dage ka sa musu facilities da zai taimaka na a rika regulatin mai suke kallo akwai su da yawa abu abin da ke cewa parental control software akwai wani software mai muhimmanci net nani net na nny in ka saka tiya da amfani na farko dukkan content da yake illegal yaro ba zai gani ba in abu da yake immoral ba ta tarbiya ne yaron ka ba zai gani ba in yaron yana wani location zaka san a ina yake ko da wani wuri yake a wata anguwa ya tafi da abin za ka gane ina yaron ɗanka yake duk inda ya zaga kana iya sanin ina yake yana iya baka location ɗin ɗanka wanda wuri yake a lokacin da yake wurin so iya da muhimmanci irin waɗannan facilities kamar net nani ana sayan sa ko ka saya software ɗin online ko kuma a cikin store in ka saya ka sa wa yara kada iya controlling kuma ko baka gida kada iya ganin me suke kallo me suke sauraro online tarbiyya na da muhimmanci a wannan digital world ɗin kuma Allah zai tambaye mu dole mu yi kokari mu kiyaye dan mu tsira gobe kiyama dan Allah ta'ala zai tambaye mu Allah shi sa mu wanye lafiya fatan kalibu khasiri da in kun yi wasa sai su ta ku yi ridda waɗannan waɗanda suka kafirce wa Allah Allah ya kare mu daga ridda Allah ya ba mu ikon riko da addini lokaci yayi saboda jawabai da yawa da aka yi na farko da fara tafsiri gobe za mu tashi akan aya ta 150 insha Allah balillahu maulakum babu laifi mu yi waiwaye adon tafiya sai mu hada da ayar da muka kammala tafsirin mata babu gobe insha Allah saboda na ce gobe ina da program online akan ni'ima of Islam halal haram wa darurat wadanda suke free gobe sai su duba online su bi daga 10 to 12 akan ni'imar musulunci wajen halal da haramun da kuma abubuwa na larura da Allah ya halatta mana a hali na necessity maybe zuwa next week za a iya fara yin tafsirin amma ban da gobe in kuma akwai waɗanda mata suka fara yi tsakanin su sai a kawo sai a sanar musu insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala ala. amin sallallahu alaihi wa